Abin da ya sa ake haka nan a Nijar kin wato yanayin tsaro ne ya taɓarɓare. Ranar 28 zuwa 29 cikin watan Satamba mun yi wani babban taro a Bamako babban birnin ƙasar Mali. Duka wa'anda dai ba samu ba su ne 'yan Nijar kin kawai ne ba samu ba inda aka samu kamar manyan hafsoshi na tsaron Najeriya na Kamaru da na Chadi da na hamma na Afirka ta kudu wato ƙasashe wa'anda ma kamar abin bai shaye su ba suka zo su amma su Nijar ba su zo su ba. wato yau a ƙasar Nijar kin wato ya zamanto kamar eh, inda su kamar 'yan ta'adda ko kuma ma a ce 'yan masu tattar da tarzoma a cikin kasashen namu wato ya zamanto ƙasa ce gare su inda ya zamanto kamar suka ga kama su ne waɗanda ba su da wani yauni yanzu an san da a ƙasar a jamhuriyar Nijar wato akwai kamar rundunar soja ta Faransa akwai rundunar soja ta Amurka kuma hawayo an ce za a ba Jamusawa wato su 'yan ta'adda suna ganin cewa da kama niger kenan ta zamanto kamar ƙasa ce inda za su iya zo su ɗauki kamar mutane kamar irin 'yan Jamus ko kuma irin 'yan Faransa ko kuma irin 'yan Amurka wanda za su je su yi garkuwa da su. Wato niger dai ta zamanto musu kamar ƙasa ce wadda abin da suke bukata ta garkuwa za su same ta a cikin kasar. To ka ambaci batun taɓarɓarewar tsaro menene ake yi da da ba a yi yanzu da ya janyo wannan taɓarɓarcewar tsaron kamar yadda kake bayyanawa? Adalla a da mun sani a zamanin ikon sai ni kunci a ƙasar Nijar. Wato akwai ababe waɗanda ya zamanto su ne kamar 'yan lekun asiri. Akan ba wa'annan mutane kamar ƙarfi ta cewa da in baƙo ya shigo cikin ƙasa ko kuma akwai samariya waɗanda aka hudu in baƙo ya shigo cikin ƙasa wato sun sani. Ko kuma cewa da kamar masu garuruwa su ne ake cema baruma ko kuma masu eh, kamar eh, shugabannin angun ne wanda abba sun sani yau yanayin wannan abin ya kare a kasar Nijar. To amma sa ido akan tafarkin tsaro irin wanda kake bayyana wannan hakin hukuma ne ko kuma al'umma? Wannan kuma yana hakin hukuma kuma wato cewa da sai in gwamnati ya kawo kamar jari ya zuba nan ne su kuma al'umma za su iya haka amma su kuma al'umma abin bai sabka daga wuyansu. wato cewa da kamar eh, baruma ko mai gari ko kuma shugaban anguwa idan ya ga mutum wanda kama abin bako ne a gare shi ya kamata ya shaida a wajen hukuma